sassauta game da addininmu ya haɗu da nasu jama'a su ne saƙon da wannan da'awar take kira sun zo nan fce zaria yau shekara uku ko hudu da suka wuce sun tafi yola jihar adamawa bara har gwamnan jihar ya ɗizi manya-manyan motoci ya ba su saboda za ka yi mamaki manyan ƙasashe ne ke tare da su kuma ana nan ana karanta duk wani gwamna ko sarki da yadda ya karɓe su haka murtala in ya koyi ɗidin manya-manyan motoci ya ba su a sanan a kaduna suna gina manya-manyan cibiyoyi ana ɗaukar su ana zuwa da su ƙasashen faransa ƙasashen jamus ƙasashen ingila ana ba su digirori na girmamawa a kan cewa sun iya zaunar da duniya lafiya yai abin da kaɗai zai zaunar da duniya lafiya a yau shine wannan aƙida ta kafirta mai cewa Allah uku ne to ai kokari a kawar da ita to me ake cewa kenan alqur'ani a kai da shi domin alqur'ani ne yake laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salatati wanda duk yace Allah ɗaya ne daga cikin alloli uku ya zama kafiri na haka sai ka ji suna cewa gaskiya a daina cewa kiristoci kafirai a rinka ce musu abokan zaman wannan yaudara ce to wannan sassauci da ake neman musulmi su yi wallahi tallahi shi ne Allah maɗaukakin sarki ke ishara a wurare da yawa a ƙur'ani daga ciki akwai wannan aya wala talbisul haqqa bil batil kar ku sassauci ku cuɗanya gaskiya da ƙarya wa taktumul haqqa domin daga lokacin da aka ce ku daina cewa kirista kafiri ku daina cewa mai cewa Allah uku kafiri to ya ke so a ce mishi sai ga kiristocin kabila da yake suna jin hausa da kiristocin filato da nasara da yake suna jin hausa sai suka ce daga yau kar wanda ya sake ce musu kafirai su ne ma musulmi suka ce waɗannan masu dingura goshi a ƙasa su masallata sau da haka kirista ɗan kabila ko kiristan plateau ko kiristan nasarawa yana da wahala idan ganka ce maka musulmi sai dai ce a ashe kuma mai sallah ne ke zagin ka yake yi abin da yake nufi ne musulmi wanda ya sallama Allah sai ce shi ne ya sallama Allah kai baka sallama Allah ba dingura goshi kawai kake a goban duka na hira sai ya ce maka mai sallah sai ka duka na girma ka ne sai ya ce to littafin ka ya ce lil musallina to azaba ta tabbata ga masu sallah wannan da'awar jama'a ina tabbatar muku da cewa matasan Najeriya musulmi wallahi dole ku tashi ku karatun addini sannan ku san me ake ciki ku kaɗai za ku iya muƙawan mawantar wannan to ina tabbatar muku da cewa an kira manyan malaman ƙasar nan an yi gagarumin taro da su a kan kar su sake su faɗa da wannan tafiyar shi sa ga ga manyan malaman ƙasar nan irin su shehu ɗahir bauchi ba sa kula wannan irin da awar ko kaɗan don ba sa kallonta a barazana shi sa kullum sai su ce da kai musulmi don makirista ce da shekarai don goodluck wannan irin aƙida ce duk an kira su an ba su kuɗi saboda haka ko kaɗan za ka ga ba sa ta'arrabi ga waɗannan aƙidojin na kafirci ɗaya kenan na biyu idan za ka saurari karatu karatutukan tafsiransu kafin su maganar da Allah ya magana kan kirista guda ɗaya sun yi magana a kan ka kai musulmi ba sa kallon kiristoci a matsayin matsala haka kuma ba sa kallon masu irin waɗancan da'awar ɗan wahadatul adwan ɗan interfaith ba sa kallon su a matsayin matsala ko kaɗan domin tare suke zama suna tare duka to bar ku jama'a a musulunci ya gudu ne a samu wasu daga cikin musulmi sun kware da kyakkyawa ingantacciyar masaniya game da addinin kiristiyaniti dole ne a samu wasu ba a ce kowa ba dole a samu wasu idan a cikin addinin musuluncin da muke yi yau aka waye gari babu malamai na musulunci waɗanda suka ƙware suka san wannan littafi bible to kusan cewa sharri zai iya samun musulmi sai sa waɗannan irin mutanen ba su san me ke cikin wannan littafin ba ba su san sharrin da mai aƙidar yake kulla da ita ba don haka ba sa kallon waɗannan a matsayin haɗari game da aƙida da tarbiyyar 'ya'yan musulmi haka ya tura babban ɗan shi digiri na musulunci amma a ingila a daidai lokacin da yake tsine mana albarka muna karatu a madina ko a makka makka basatti ne amma ingila shiryayye ne don haka ɗan na farko tesis ɗin shi yana nan muna da shi a makarantar nan daga ingila ne da yahudu shi ne ainihin yayi ishrafi shi ya ainihin kula da shi a wannan karatun phd kan addinin musulunci amma ba yahudu ne malamin shi a daidai lokacin yana cewa ku yi hankali ku daina tura 'ya'yanku maka da madina don yahudawa ne wahabiyawa ne amma kuma da yahudu ne graduatin ɗan shi a cikin islamic studies na dawo kan magana da na fara ita ce wajibi a samu wasu daga cikin musulmi su ƙwarai su san bible sani na hakika su san addinin christianity duka da waje yadda ya kamata me yasa a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa ga sunan ƙwararrun masana ne duk sanda wani kirista ko da yahuda zai yi shegantaka a gaban annabi sai ka ji sun daka mai tsawa don sun san shegantaka sun san kan abin daga ciki akwai abdullahi ibn salami sai nan na biyu ba za su gishe ba su ne muku makirci game da littafinku. ku nan kuma dole ne ku je ku san yarurrukan su hadisi sahihi cikin sanin turmizi annabi ya tura babban sakataren shi zaidi yaje ya koyo yaren turanci da yaren aramaic yaren aramaic branch ne na yaren hebrew kamar ka ce zamfaranci ko kananci ko katsinanci leshe ne na hausa shine ne yaren annabi isa annabi ya tura sahabin shi zai ya je koyo turanci da yaren shi ne asalin yaren annabi isa mai annabi ya faɗi sallallahu alaihi wasallam sai ce ban amince wa mutanen nan akan littafi na ba ashe idan ba a san ba a samu musulmi da suka kware akan wannan littafin ba ba a samu musulmi da suka kware akan yaren da wannan littafin ke magana da shi ba to ba amintu ba za a iya samun gurbatuwa na fatan kun gani don haka aka samu sunnatin min al-awwali sai dai wa qalilun min al a malaman farko masana bible suna dawa yawa masana bible suna da sai munasaba ta kama za mu je da rubuce-rubucen su an samu wani malami shamil masani ne game da bible kamar yadda ya san alkur'ani haka yake shiga haka yake fita أنسى مبدن ماله من شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني نسيها ويا بيشوب ما سايبروس كسر سايبروس سايبروس ده كسر ميتيرز ابن سايبروس ابن تيمية الربو تانيش تكدا من أنا ده بيه بمن تكبيب الكفر الربو تانيش تكدا الرسالة القبرصية إيش وسيط أزياء بيشوب نكسر سايبروس kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kuke ba musulunci ba ai ba christianity ne ba addinin annabi isa ne ka duba littafin mata ka duba luka ka duba kaza ibnu taymiya ya kawo miki dalilai sai girman kai ya aiko da ibnu taymiya bakakken maganganu sai ibnu taymiya ya rubuta littafi mujalladi hudu ya sa mishi al sahih liman baddala dinal masih gamsashiya ingantacciya amsa ga wanda ya sauya addinin almasai sai ce ashe kai lalataccen addinin kake bi domin na ɗibo maka ayoyi daga littafin da kake wa'azi da shi kuma kayi ashar kayi zagi littafin naka ashe lalatacce ne to ga amsa shine ya rubuta mai wannan bayan ibnu taymiya ya rasu sai suka ɗauka cewa ibnu taymiya ya rasu shi kenan matsala barazanar da suke fuskanta ta ƙare sai suka sake tasowa za su kawo musulmi suna rubuto pamphlet ƙananan takardu suka shigo cikin dimashq suna watsawa sai ibn taymiya sai ce hidayatul hayara ibn al-qayyim hidayatul hayara fi ajibatil yahudi wan nasara ibn al-qayyim ya biya ba su ansa akan haka dan mu za mu zauna yanzu malaman mu ba su san bible ba malaman mu ba sa jin turanci sai a gurɓata mana addini a kawo mana rudani yanzu waɗannan da ake ɗaukan su da rawani bandir uku da rage a ka da alkyabba guda biyar ana kai su ana zaunar da su a Michael Moga Michael Houghton wane ne wane ne a ba su ɗaki a soya musu kaji su ci su abinci a za a zaunar da su a ce musu addinin musulunci addinin zaman lafiya ne ba ka da bukatar sai kawo magana cewa kirista ba daidai yake ba kirista ba da bukatar ya ce haka na fata an gani tun da kake ka da ganin tsarayi sun fito suna fatuwar ɗin 'yan sanda amma kana ganin 'yan sanda suna fatuwar ɗin wa tsarayi su ɗayan su ne gaskiya ne ɗaya mara gaskiya ne shi ne wanda duk ya ɗaya kan shi mara gaskiya ne shi kirista ba ma zai zo yana magana kan cewa addinin musulunci ba daidai ba ne domin shi ɗin kan daidai yake yana da ma'aunin da zai gane daidai ne ba shi da ma'auni musulmi shi yake da ma'aunin gane daidai daga abin da yake ba daidai ba shine musulmi shi yake da formula kirista ba shi da formula ba za ka samu professor a cikin mathematics ka ce mishi prof 1 plus 1 plus 1 equals to 1 prof zai ce maka ne zai ce maka wrong amma kuma in ya koma coci sai dafa kirjin shi ya haka shi kenan ma'ana uku a ɗaya the same formula da yake babu ita a mathematics ko arithmetic shi ya yarda da ita in ka ce mishi what is that prof sai ce it's a mystery that I cannot understand I cannot explain haka muka gada abin haka yake amma ba za mu iya bayani ba the whole year of a professor in mathematics and arithmetic ba za ka iya bayanin karamar ka'ida a cikin ilimin ka ba ɗaya a haɗa da ɗaya a haɗa da ɗaya uku to sun koya maka ɗaya a haɗa da ɗaya a haɗa da ɗaya sun ce maka ɗaya kuma ka yarda profesa kai mana bayani sai ce ba za a iya bayanin wannan ba amma ka taɓa ganin ɗan boko ya yarda da abin da ba zai iya bayani ba ba dai ɗan boko ba ko uban shi ya faɗi zai ce dad I'm sorry but you are telling lies sai baba kai haƙuri amma ƙarya kake to abin da muke so mu gane jama'a musulmi suna fuskantar haɗari game da wannan da'awar duk da yake saboda irin yadda aka bi abin aka danne da'awar ko kaɗan ta binciki musulmi a yau wallahi ba sa kallonta a matsayin haɗari amma wallahi gagarumin haɗari ne